فاشيا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء هذا أتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الله وبركاته karɓaɓɓiyar addu'a wajen kowace sauka idan aka karanta alƙur'ani aka sauke to akwai karɓaɓɓiyar addu'a nan daidai da sauke wata bai za da'ar rajulu kai ba khatam idan mutum ya addu'a ƙarshen wannan sauka da nafsi ya yi makai ne addu'a wani walidai ko ya yi ma'uwaye ne addu'a wani mashayakhi ko ya yi wa malamai ne addu'a ko almajirai ne uwa gairihin da wani su mina mu'mini na cikin mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata kana haza min jinsil musharu to wannan addu'a tana cikin jinsin abin da aka shar'anta domin an shar'anta an shar'anta ga kowane musulmi idan ya zo wurin da aka karba addu'a wurin da ake karba addu'a shi makai ne addu'a shi ma mahaifa ne addu'a kuma shi wa malamai ne addu'a shi wa muminai maza da mata addu'a wannan an shar'anta shi a cikin wurin da ake karba addu'a wa kazalika du'a'uhu lahum fi qiyamil laili, haka na addu'a da mutum yayi gare su su 'yan uwa ne musulmi fi qiyamil laili cikin qiyamul laili, idan mutum yana wajen qiyamul laili? a kun ana karba addu'a wajen qiyamul laili, nan na Allah ka cewa akwai mai kira mu karba mai akwai mai roƙo mu bashi akwai mai neman gafara mu gafarta mai dukkanin na Allah ka wannan ka ba da wannan sanarwa to in mutum na mu laili yana daidaituwa da irin wa'annan lokutan to ana so shi ma kai ne addu'a shi ma uwaye ne addu'a shi ma malamai ne addu'a shi wa jama'a musulmi addu'a wannan lokaci a wannan yana cikin jinsin abin da aka shar'anta wa gaira zalika da wasu wurare da yawan da ba wurin kiyamun laili ba min mawaɗin da ijaba na wuraren da dai ake karba addu'a duk dai inda mutum ya je an ce ana karba addu'a kamar bayan kiran sallah da ya kama duk ana so awa musulmi addu'a wannan wurin summa inna da wata musulmi la'afi sannan lallai addu'a musulmi ga dan uwa ne aw ikhwani almuslimin ko kuma jama'a yan uwa ne musulmai bi gaibi in ba su nan mustajaba addu'a karban fata duk wanda yayi ma dan uwa ne musulmi addu'a lokacin da shi dan uwan musulmi bai nan to addu'a karban bata bal inna allaha jalla wa ala wa kana malakan inda ra'as inda ra'as da'i yake Allah ma jalla wa ya wakilta wani mala'ika yana nan tsaye wajen kan mai addu'an nan kullama da ali akhihi bi khairin duk sanda ya addu'a ga dan wane da alheri qala malaku sai malaika ya ce amin wa laka bi mithlihi abin nan da ka roka mai an baka iri ne duk sanda mutum musulmi yawa dan uwa ne addu'a sanda dan uwan bai nan don kun ga ku, ai babu wanda zai yi ma addu'a ka nan sai wanda ka yi da Allah duk wanda ka ga yana ma addu'a ka nan baka ku sani ba to dan Allah ya kai ta dan wanda duk ba dan Allah ya kai ba sai gaba gare ka yi kai ya ta kirari wa ya ta mallaku alaik ya ta kirari ya ta kirari in kana nan amma in ba ka nan sai ya shiga wata gona shi ta bacin kai ce ba na kwarai ke ba to amma wanda dukkan ga yana maka addu'a kuma ba ka nan to saboda Allah ya kayanta don haka yana yin addu'a sai mala'ika ce mai walaka bi mithli abinda kan roƙa mai shi mala'ika in ka addu'a sai ya ce amin sai ya ce walaka bi mithli kuma abin nan da ka roƙa mai an baka kamata saboda ka ku yi mai yan wanku addu'a ta alheri don fata alheri ga kawunan kiyayya ba ta bari mutum shi ma wani addu'a in ka ga mutum yana kwashewa gaba ɗaya duk musulmi ya ce Allah ya gamata masu akwai sauran akwai sauran imani cikin zuciya ce don cikin musulmin na akwai wanda ba su shiri da shi akwai wanda ya ka gaba da shi akwai wanda ka kulla mai shiri amma kaga ya ya daure ya ce Allah ya wa musulmi baki daya wannan ya nuna zuciyar nan tashi akwai sauran abin kwarai ciki wanda babu sauran abin kwarai ciki ne bai yi wannan addu'a rawa muslim sahih muslim ya rawaito bi sahih cikin littafi ne ana bidarda radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu darda radiyallahu anhu ya ji ga Allah yana cewa ma min abdin muslimin babu wani bawa musulmi ya da ole akhihi wanda kai addu'a ga dan uwa ne musulmi bi zahar gaibi lokacin da dan uwan musulmi baya nan illa qala malaku sai mala'ika ya ce wa laka bi mithlin amin nan da ka roka min alheri an baka iri da shi kai kana can takaitiya a sheka baka da abinci daddare ka tashi kana roƙa ma kanka abinci sai ka ci Allah don mutumin da don musulmi wanda bai da abinci kamar wa ban da shi Allah ka bashi abinci wadatacce sai mala'ika ya ce amin kai ma abin nan da ka roƙa mai an baka iri ne sai ka ga dai ka zo kana samun abincin ka da sauƙi don ka yi addu'a mala'iku sun ce amin kuma an karbi addu'a amma idan a cikin zuciyarka babu abin ƙwarai, kana tani daidai Allah ka bani abinci Allah ka bani abinci ana ansa addu'a amma dai kana daɗewa. ana ansa addu'a amma dai kana daɗewa. bisa ga wanga da yawa dan uwa yi addu'a musulmi ya yi ka sauran a karbi addu'a ce wa bi riwayatin ukhra cikin wata riwaya kuma fi sa'i muslim wadda take cikin sa'i muslim ana bi darda anna rasulullahi sallallahu ana bi darda radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah ya ce da'watu al-mar'i al-muslim addu'a mutum musulmi la akhihi ga dan uwa ne bi za da gaibi sar da dan uwan bayyana mustajabatun karban bata duk wanda ya yi ma dan uwa ne addu'a sar da dan uwan bayyana to an karbi addu'a ta shi ne addu'a in dai musulmi na shi ma kuma ga musulmi yayi addu'a shi musulmi na ko musulmi yawa addu'a to an karba mustajabatun inda rafi malakun muwakkalun shi mai addu'a wajen kai ne akwai wani mala'ika da aka wakilta kullama da ala akhihi da khairin duk sadda musulmi ya yi addu'a ga ɗan’uwa ne da alheri shi mala'ika yana na an wakilta shi wajen kan kowa duk sadda musulmi yawa dan uwa ne addu'a da alheri ala malakul muwakkal biyu mala'ikan da aka wakilta ga shi mutumin sai ya ce amin wa na bi mithli kai ma an baka iri da shi kun gani wato magabata akwai wayanda yan sun ka taho bukata sai musu nauyi sai su tsinto mutane da adda lalura irin wannan ta su yi musu addu'a ta alheri sannan sai su waka sosai su samu amma duka kun ga sai in mutum zuciya ce ta yi tsarki ba yadda takaici ga 'yan uwa musulmi amma mugu kan ko mugu mutum shi ba zai yi masu alheri shi a in ma ka ji addu'a da yake haka Allah ya kawo bala'i ga ƙasa ita addu'a ta shi ba ma yi wa mutane fata alheri ba shi ma ta haka Allah ya kawo a sama da ƙasa ta game dan mahaukaciya shi bai san wanda zai iya jawo maka ne alheri ba yanzu wannan addu'a da ya ta shehi in bala'in ta ya sauko zai sauko gare shi amma bai san ya san hanyar da yaka jawo maka ne bala'i amma bai sa hanyar da yaka kawo maka ne alheri ba inda ya sani da ya ce ya Allah ka kawo lahiya da zaman lahiya ga musulunci da musulmai Allah ka taimaki musulmai Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ƙasƙanta kafirci da kahire to inda ya san wanda zai ja maka ne alheri wannan addu'a da yawa musulunci da musulmai to za a ci gaba da bashi ladarta har lokacin da Allah ya so to amma da yake shi bai san hanyar da zai iya jawo maka ne alheri ba sai roƙa maka ne shi wa Allah ya kawo bala'i ya je bai da kuɗin sayan abinci roƙon ya kawai a kawo bala'i masu abinci su rasa duk kowa ya koma kamata da yana mahaukaci kala nawawi rahimahullah nawawi ya ce fi sharhi da hadar hadisi a cikin sharhin da yawa wannan hadisi shi mallan nawawi wa biya za fadalar du'ai la akhihi al-muslim bi zahri ya ce cikin wannan akwai falalan yin addu'a ga musulmi lokacin da bayanan wannan hadisai sun bayyana fa'idar yin addu'a ga ɗan uwa musulmi lokacin da ɗan uwa musulmi bayanan bi zahare gaibi sadda ba shi nan wanda annan addu'a ta tana da tana nan amma dai muhimmanci abba ta da kamar ta wanga da bayanan ta yi muhimmanci don ciwon wanga da kai ma addu'a baka nan bai inda kake baka inda yake sako ta ɗaya ka yi to alama ta nuna saboda Allah ya kai don baka nan balle a ce bai ɗaya bonka ya kai saboda haka nawawi ya ce wa biya za faddala du'a ila akhihi muslim cikin wannan hadisi akwai layya addu'a ga musulmi ah, abin nan bizarar gaibi lokacin da musulmi ba su nan walau da ali jama'a ce mana musulmi da mutum ya iske jama'a musulmi gaba ɗaya sai yi musu addu'a irin wagga ya ce Allah shi gafarta ma dukkan jama'a ga musulmi ya yi musu addu'a ta alheri kuma ga su su da yawa wa zahiru fasulun ha'idan abinda a zahirin nasi a wannan lada ta samu gari shi duk wanda yawa musulmi addu'a kamar su ɗari kacce dukansu Allah ya gafarta masa shi musu rama to ka samu wata falala da Allah zai gafarta musu kuma akan kowane mutum zai baka lada guda kaga kayi ɗiba inda ka gane domin yawan mutanen duniya yau maganar lada ba ta dame su ba mai yawan mutanen duniya yau magana ayyukan da aka samun da bai da su ba magana ayyukan da aka samun naira da ta agabansu to malam in ni musu addu'a ni hamiza a ba ka ji Abin abinda ka roƙa mai amince za a baka in mai addu'a abinda ka roƙa mai shi na an ka za a baka in dai ka yi mai addu'a da khairin da alheri to alherin nan da ka roƙa mai za a baka irin wannan alheri walau da ali jimlatin musulmi na bazarar usula ha aizan wa kana ba da sabi sashen magabata ya kasance idza arada an yad'u an nafsi in yana so shawa kai ne addu'a wani na cikin manyan malamai magabata in yana so shawa kai ne addu'a ya tashi da daddare yana son shi ma kai ne addu'a to abinda zai fara yi ya da'u li akhihi almuslim bi tilka da'wa sai shi wa dan uwa ne musulmi addu'a da wannan da'awa sai shi ga wani dan uwa ne musulmi wanda shi ya san musulmi na mutuwa amma kuma ya shiga cikin wata matsala mai damarwa to in zai tashi addu'a sai ce Allah mutunan ga da adda matsala kaza Allah ka kure mai damuwan nan Allah ka yi mai maganinta Allah ka bashi kaza Allah ka bashi kaza to wannan addu'ar da yayi to Allah zai karbe ta don daga ciyawa ra da nasi yada wani akihil musulun da ce kaddawa la'annaha tustajabu don wannan addu'a da kawa dan uwa musulmi an karbe ta ta samu ijaba wa ya hasulu laha wa ya laha kuma irin abin nan da ya roƙa lahu ga musulmin nan shi ma ya samu iri ne shi wato babu abin cewa ne gidanka ba ka da abin cewa ne ga matakka mai faɗa kuma ba ta da hankuri matakka ba ta da hankuri kuma faɗa gare ta ka san yau ka shiga gidan nan duk baka ce da da kunshi na abin tuwo baka to da kayan miya ba yau akwai magana ka buga ka buga kuma baka samu abin da za a kai mata ba sai ka yi alwallah ka samu yi ka yana bai laraka a biyu ka daga hannun ka ce Allah jama'an musulmi waɗanda ba su da abinci kuma ba su da abin sayi ne kuma ga ce ya yi Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abinci su ta gida da shi su kai a yi musu abinci to idan ka yi wannan ya Allah ya so ana fatar kamar a jima Allah shi ba ka kai ko abin nan da za ka yi wanda ka roƙa musu to kai ma za a baka don ka nuna baka da ƙyashin musulmi ka nuna baka da ƙyashi don in kana da ƙyashi ba ka yi sai dai ka keɓe wani ka ce Allah ka ba wani lahiya ba ka ce Allah ka ba musulmi lahiya don mutumin na abokin waɗanka yana nan kwanci da lahiya kaka ce Allah ba musulmi lahiya ba shi lahiya to amma in ba ka da ƙyashi ba ka da takaicin musulmi sai ka ce Allah ka ba musulmi laya wannan da ka wada da kai ya samu albarkarka ya an yi daidai da addu'a ka ta samu karɓuwa tun da kun ji hadisi ya ce mustajabatun addu'a dan uwa da watul almar'il muslimi la akhihi bi zahada ghaibi mustajabatun kun ji hadisi ya tabbatar da cewa wannan addu'a an karbe ta ku ɗebe takaicin juna duniya nan kwasa ta cikin rai ne sai ya yi takaicin kowa shi yasa kuwa ganin almajirai malami zai karanta shi su in sun girma babu wanda suka takaici in ba shi ba saboda duniya suka sa gare kwai ai malam ya yi mawa ne ka bai mini ba malam bai tona to abin da ya sa duk irin sun sa duniya cikin rai hata musu yawa in ba don haka nan ba duk wanda ya kamata su girmama girmama shi kuma. amma idan duniya ta shiga zuciyar mutum babu wanda ya girma ma sai wanda ya bashi ita ita duniyar Allah ya ƙara mana kariya da tsaro ne shi walau da jimlatar musulmi na fadzahir hasulawa aidan da ce mutum ya yi addu'a ga dukkan zahirin jama'a musulmi gabaɗaya. to yin wannan addu'a da ya yi fadzahir hasulawa aidan abinda a zahiri ladaga ta samu gare duka wa kana ba da salafi وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة الدعاء ضد ذيوا ونفاش مسلمي ود ذيوا كان يسيش مسلمي إلى التطفى لأنها تستجاب دعانا ساتا ويحصل له مثل أن شيء وفيه سامو إلى tunda idan إذا ce يا الله إنا roƙonka أنك وانا متنين كركينا الله كباش ماشين mashin روبا روبا roba kuma kai kana son mashin sai mala'ika ce to a an sha addu'a ka za a bashi mashin kai ma an baka kamata sai ka ga Allah ɗaya ya hore maka yin da za ka yi ka samu ɗan mashin ɗinka suna ta waɗanda aikin me ya ka yi samu mashin ko aikin mi dai ka yi gashi nan shi kuma aiki ne yana shi ya yi addu'a sai an ka bashi ba kai kai mai ba shi ya yi an ka bashi kun ga ɗebe takaicin musulmi cikin zuciya yana da amfani mutum ya bar takaice yan uwa ne inna jami'a ma ta kaddama lalle dukkan bayanan ga da ta gabata fiye ablagu dalalati akwai ishara wadda ta isa matuƙa ala ahamiyyati du'a ila musulmi akan muhimmanci yawa musulmi addu'a wannan hadisai da muka ambata tun na rana wa har zuwa yau cikinsu sun nuna mahimmancin yi wa musulmi addu'a bil da gafa, war rahama da rahama wani wa zarika da abin da ya kama da wannan amma ka kumanci can da muka ci wanda yaye mu musulmi addu'a a mun kai man ƙala. Allahumma ghafirli wani liwalidayya na Wani mu'minina ci, wani musulmi na wani musulmi ci. Ala'ahiyya ahya'i wani amuwa ci. shi na mun ka ambata cewa an ba shi lada akan kowane musulmi idan ka ce Allah shi ba wa na keke Allah shi ba wa na gida ko ka ce musulmi duka Allah ya ba kowa gidan hawa gidan shiga to baka samu wa gana ba don banza Allah na ka roƙa musu gidan banza wanda za ka taya ka bar shi gidanka bakin zira'i wuraye wanga gidansu na gidan duniya gidansu to don ka roƙa ka roƙa mai gidan da ba nashi ba ba ka samu wa galadar amma in ka roƙa mai gafara kana samu wa galadar saboda ka la da gada kun ka jiya ta roƙon gafara ta ba ta roƙon duniya don mutum ya kwana tun da magani ba shi na da wani Allah ya bawa na kuɗi Allah ya bawa na kuɗi Allah ya bawa na kuɗi ka samu lada abin da ka yi don ka taimaka mai amma dai ba wa gaba wanga kan sai ka aji duniya gaba ɗaya ka ce Allahumma gafirli wal walidayya wal lil mu'minina wal mu'minat wal lil muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat to gafara ka roƙa musu kai ma an gafarta ma an baka kuma lada ga kowane musulmi saboda haka addu'a ma da kun kaje ana ta magana addu'a wadda aka ta magana ita ce addu'a guda roƙon Allah gafara ya gafarta wa musulmi kai ma musulmi addu'a a bil magfirati war rahama da gafara kuma da rahama wa zalika da abin da ya kama da wannan fahariyun bi kulli muslim ya dace ga kowane musulmi an yi kusura min addu'a ila ikhwani ya yawaita yin addu'a ta alheri ga yan uwa ne musulmi ya dace ga kowane musulmi shi yawaita yi ma yan uwa musulmi addu'a ta alheri liyanala tilkal ujura karima don ya samu wannan lada ladadaki masu har Karima masu girma kwarai masu girma da karamci wato abinda aka so ga mutum kenan shi ma wayannan yan uwa na shi addu'a wato da gafara da kuma abin nan rahama fahariyun ya dace bi kulli musulmin ga kowane musulmi an yi kusura min addu'a yawaita addu'a ne yi ga ƴan uwa ne musulmi li yanala tilkal ujura karima don ya samu da ke masu girma wal bada'il azima ya samu wannan falala babba duk wanda ka san ya samu gala da kunga wada hadisi yace haka zaka yi Allahumma ghafirli wal walidayya وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات shine abin da zaka yi sannan ka ji abin da zaka samu wa bin ladifi ma yusa anasu bi yace cikin mai kyawun abin da aka ɗebe kewa da shi game da wannan addu'a wato cikin abin da zai faranta mana rai ƙarshen wannan babin a fi hadal makami a cikin wannan matsayi abinda zai faranta mana rai mara marawahu abu nu'aymin hadisan da abu nu'aymin ya rawaito fi hilayatul awliya cikin littafi ne hilayatul awliya an ahmad bin dahak daga mala ahmad bin dahak al-khashab al-khashab ya rasu qala ra'aytu fi ma yara an-na'imu shuraiha wato shuraihu ya rasu shi kuma arkashabu almajirin shuraihu ne shi shuraihu babban malami na ya shekara ya shekara a ɗari na da shekara ɗari da ishirin yana alƙalanci duniya shekara 120 shi alkali ne lokacin jahiliya shekara ta yi 60 ko uku yana alkalanci da yan musulunta kuma yadda musulmi kuma yan maimaita su to babban malami na shi shirayu, ya iya shari'a musulunci sosai da sosai to sai ya mutu almajirai ne sun yi ta son su ganai suna ta addu'a su ganai kun san dori ba irin yanzu na ba dori littawai aka rubutawa ana tsawata almajirai cewa suna girmama malamansu kwarai girmama ta yi yawa wanda suka yi musu don kunga saboda shi na ha a annabi nuhu ya ce sun ce la ta zano na waddan wala an wala ya busa waya uka wa nasara sunan malamai ne saboda mutuntawa da girmamawa ga malaman su haƙura ne ya sauka ya yi musu hada to kun san wannan lokaci na na mutanen kirki da yawa ba irin yanzu ba yanzu zan da aka wa almajirai su girmama malaman su don ɓacin malaman su suka yi sun fa koma kun ga ba irin da ake ba su malama almajiran dori wa'azi aka yi musu girmamawa da suka wa malamai ta yawa su ko almajiran yanzu wa'azi aka yi musu ɓacin da suka wa malamansu ya yawa da shi alkali shirayu almajirai ne suna mutunta shi kwarai-kwarai da gaske to ga shi ya mutu kowannensu ya yi sallah yana roƙon Allah Allah ka gwada min malam cikin kwana in ga halin da malam yake kowa yi sallah yana roƙon Allah ka gwada mini malam cikin kwana in ga halin da malam yake ciki don hankali na ya kwanta don kowa bai takaice malami ne so kai shiga malam cikin ni'ima da kwanciyar hankali da natsuwa cikin kwana ba kamar waɗanda ya ya mutu sai mun ga waɗanda ne za su yi kun ga almajiran yanzu ne in kaga sai dan gungudu malamin rasu ka baci har dai almajiran manya na ba yan kanana ba da su yan kanana ko sun yi sai a ce ba su sa abin da suka yi ba amma manya da gangan na suka yi aƙida ta ta canza wadda ba a koya musu ba ita sun ka koya wani wuri to mala haka mutanen suke suna ta addu'a Allah ya gwada musu malamin su malam shirai yana nan yana ta addu'a ya ce rannan ta bi ma yara shirai. shiraiha rannan yana kwana sai ni ga mallar shirai ina kwana sai Allah ya gwada mini mallar shirai ibn yunus kokorta sai ni ce ala gafata malam ma fa'ala bika rabbuka ni Allah ubangijinka yayi ma ya shirya ma babban masauki ko komi ya faru ما فعل ربك ما فعل بك ربك يا أبا الحارث يا بابا حارث مي الله أبنجيجن كي أيكتا دكي قال سيما الله شرح يتشي بهر لي ko gafara li abinda ubangiji na yayi min gafara li ya gafarta min wa ma wato cikin gafarar da yayi min akwai wani abu da ya min ja'ala kasiri ila jambi ƙasar Muhammad bin Bashir ibn adayin alkindi ya aje gidana kusa ga gidan alkindi kindi wani almajiri na nashi amma dai tsarar juna suke amma shi malam Shari'u shi abba to yace cikin girmamawa da Allah ya mai mai gida kusa ga gidan alkindi kuma alkin bi karamin mutum na nan duniya malin shari'a abubuwa wa qultu ahmad bin da haka ce cikin kwanan sai ce mai ya abul harisi na aka bar min muhammad bin bashir ai kai nan wurin mu kam yi girma bisa ga muhammad bin bashir alkindi kai shi girma gashi kuma kana takama da cewa wai an aje ka kusa gare girmama Allah kenan ya aji ka kusa gare fa qala sai ce tsaya la taqul zalika kakkace na yi shi girma wa inna allaha ta'ala ja'ala li muhammad ibn bashir hazan fi amali kulli mu'minin wa mu'minati yace ai shi wato muhammad ibn bashir shi alkindi Allah ya sanya mai rabo cikin aikin kowane musulmi namiji da musulma mace. Don mi, yace la'annahu kana idza da'a don kullun in yayi addu'a in ya tashi da wurin karatu ne ya gama karatu zai yi addu'a ta tashi majalisa kala sai yace Allahumma ghafirli wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yace kaji inda ya tsire ni shi duk ya tashi da karatu ne sai ya ce Allahumma ghafirli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wato wannan addu'a sai yayi ta Allahumma ghafirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi yayi karatu in ya tashi sai yayi ta ya za ka ce na yi shi ya yi ni wallahi ya yi ni shi da kawo ga addu'a kullum ya tashi da karatu ya yi ni ya ce to mai littafi ya ce wannan magana wannan ruwaya tana cikin abin da aka ɗebe kewa da ita mu sha iska da ita don mu ji ƙarfin yin wannan addu'a ga uwan mu musulmi ko kai mutum ibada in yana da ita ko yaushe shi yana wuce ka wajen Allah don shi bai takaicin musulmi ba musulmin da yake jin takaicin bai iya mai addu'a ta alheri kun ji wannan mukami kenan na wannan addu'a don haka ku yawaita irin wannan addu'a da kanku da yan uwanku musulmi Allahumma mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati والمسلمات ahya'i احياء wal amwat kullun ka dai samu ko an kawa da dan dama haka ka dan karanta kullum ka samu su yan kawa da dan dama ka karanta sai Allah ya so zaka ga abinda Allah zai ma don Allah musulmi ya kaso Allah yana son musulmi kai kuma ga ka ayi daidai da abin da Allah ka so kana so da shi kuma ka ne su addu'a ta alheri to Allah yana son ka domin kana son abin da ya kaso amma kamar da naka maimaitawa wannan abu na wanda ka buƙatar dauya abu na wanda ka buƙata a dauri sai an yi dauriya kuma sai an yi haƙuri sai an kau da kai an gusar da damuwa sannan aka iya daurewa a ta wannan addu'a laila wani haras. wani lahal karima muna roƙon Allah mai karamci an ya da lana ya gafarta mana dukkan bunubanmu wani walidina muna roƙo ne ya gafarta ma dukkan uwayenmu wani musulmi na wani musulmati muna roƙo ga Allah ya gafarta wa musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minati muna roƙon Allah ya gafarta wa mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'i minhum wal amwat masu rai cikin su da matattu don muna roƙo ga Allah ya gafarta musu wannan ƙarshen wannan babi kenan da ya kunshi waɗannan abubuwa na alheri wato ƙarshensa kenan shi wannan babi kuma da ƙarshen wannan babi muka kawo ƙarshen wannan majalisa samu in Allah ya so Allah ya ƙara mana imani da tsoro nai ya ƙara mana ibada ta da halasi ya gafarta mana ya gafarta ma uwayenmu ya gafarta ma matayenmu ya gafarta ma ɗiyanmu ya gafarta ma zuriyarmu ya gafarta ma musulmai maza da mata ya gafarta ma mu'minai maza da mata masu rai da wanda sun kamutu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 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم وبأن لك الحمد لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والعدي ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله منا روبانك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغفر تامنا دكان بنبم kanana da manya na ganganci da na kuskure na boye da na bayyana Allah ka gafarta mana sanannu da wanda ba mu sani ba Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan ka warkar da bayan ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah bayan ka musulmi waɗanda duk ba su da lahiya Allah ka warkar da su daga kowace shiruta don rashin lahiyar da bayanka musulmi suka fama da shi Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah da albarkar sunayenka ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yanninsu da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu Allah da albarkar sunayenka ka tausaya mana ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta mana ka gafarta matayen matayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta don rashin lahiyar da a cikin jikunkunan su Allah ka warkar da su Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka kare su daga sharar kowa da kowa Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta ma da zuriya wayanda ka bamu da wayanda za ka ba mu wayanda mun ka gani da wayanda ba mu gani ba mun roke ka Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah ka tsare su Allah ka hake su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka saboda albarka sunayenka duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana abin tsoron mu ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun ka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu ba mun roke ka Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu da matayensu Allah ka gafarta musu Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abin sha Allah ka ba su wurin kwana mai kyawu Allah ka ba su abin hawa mai kyawu Allah ka ba su kuɗi su sa aljihonsu da lalurorin yau da gobe Allah ka busar musu da ciya da talauci Allah ka busar da tsoro gare su Allah ka kwantar da hankalin musulmi ko ina suke don musulmin da a cikin rashin kwanciyar hankali Allah ka kwantar da hankalin su. don musulman da a cikin damuwa Allah ka gusar da damuwa don musulman da a cikin bakin ciki Allah ka gusar da bakin cikin Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka tosaya musu Allah ka taimaka musu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya Allah ka wace kafirci da kahirai baki daya Allah ka tarwatsa shirka da mushrikai baki daya Allah ka wace munafici da munafukai baki daya Allah ka tarwatsa makirci da makirai baki daya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu karrama mu duk abin da muka ji cikin jikunkunan mu na damuwa Allah ka warkar da mu duk abin da musulmi suka ji cikin jikunkunan su na damuwa Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su saboda albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'a Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayen mu baki ɗaya Allah ka sa aljanna makoman mu ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات